bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan yammaci na ranar litinin 17 ga watan rabi'u thani hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma shi ya daidai da 13 ga watan hudu miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna qa'idatul jalila في التوسل والوسيلة والنفر أبو الأباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة wannan kuma مجلس majalisinmu نسب إيه؟ malam سوى ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه وذلك أن التوسل به حيا هو من جنس مسألته أن يدعو لهم وهذا مشروع فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين يسأل أحدهم حاجته أو يقسم على الله به ونحو ذلك وإن كان قد روي في ذلك حكايات عن بعض المتأخرين بيان ابن تيميه ya koro abin da ya kusance a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama yana faruwa daga sahabbai na tawassuli wato tawassuli da addu'ar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayin da duk suke da wata bukata a gurin Allah suke neman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taimaka da addu'a sukan yi tawassuli da wannan addu'ar tashi sukan je gare shi su neme shi yayi addu'a shi kuma ya ansa bukatar su yayi musu addu'a a lokacin neman shayar da fari ko kuma wata bukata da ta shafi lafiya kamar yadda ya gabata a cikin hadisin umar dan khattab Allah ya kara masa yarda da kuma hadisin wanda ya zo yana neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allah ya saukar da ruwan sama da hadisin Usman ibn Hunayf wanda ya bada labarin makaho da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya taimaka masa da addu'a Allah ya dawo masa da ganinsa yace wali hadha zakara al-fuqaha fi kutubihim fil istisqa ma fa'aluhu duna ma tarakuhu wannan shi yasa malaman fiqh a cikin littattafansu na fikihu a babin istisqa'i babin sallar shayar da fari sukan faɗi abinda sahabbai suka aikata na neman addu'ar annabi sallallahu ya taimaka wajen Allah maɗaukacin sarki ya yaye musu abinda suke fama da shi na fari wannan shine malamai suka faɗa dole ma tarakuhu ba su faɗa abin da sahabbai ba su yi ba wa zalika anna tawassula bihi hayyan huwa min jinsi mas'alati an yad'u lahu yace saboda tawassuli da shi sallallahu alaihi lokacin rayuwarsa yana daga cikin jinsin su zo su tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama su roƙe shi ya musu addu'a cewa haza masru'un wannan kuma abu ne da shari'a ta yadda da shi فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم مسلمي صحابي بس قشي بسنا روقان النبي صلى الله عليه وسلم لو كثير أيوسع da cewa ya roka musu ya roƙa musu Allah wa amma ba'da mautihi yace amma bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama falam yakun as-sahabatu yatlubuna minhu addu'a sahabbai basu kasance suna neman addu'a gurin sa alaihi wa sallama bayan ya bar duniya la inda wa ba sa neman addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama a gaban kabarinsa ko a wani guri ba a gaban kabarinsa ba wato ba sa yin wannan kama ya fa'aluhu kafirun minan nasi kamar yadda wasu da dama daga cikin mutane bayan taɓarɓarewar aƙida suke yi inda kuburus salihina in sun zo ga kaburburan salihai sai su rika daga hannu suna cewa wannan salihan su ne su biya musu bukatunsu da suke da su yas'alu ahaduhum hajatahu dayan su zaka ji yana roƙon bukatarsa au yuqsimu ala allahi bihi ko ka ji yana rantsuwa ga Allah da wannan wali wa nahu zalika da kwatankwacin ayyuka irin waɗannan wa in kana qadru ya fi zalika hikayatun an ba'd al mutaakhirina ko da cewa dai akwai hikayoyi labarurruka da aka rawaito daga sashin waɗanda suka zo 'yan baya waɗanda aka rika ruwaitowa cewa suna aikata irin wannan ko da kuwa malami ne aka ruwaito cewa ya je ga kabarin wani yana roƙon wannan da ke kwance cikin kabari ko yana tawassuli da wannan da yake cikin kabari babu shakka wannan ba hujja ba ce ne da ya saba wa aikin magabata ya saba wa aikin sahabban manzo sallallahu alaihi akwai hikayoyi da zaka ta cin karo da su a cikin littattafai na tarajum wato labarurruka na wasu malamai da suka zo yan baya baya waɗanda sun kasance a wannan babi na aƙida sukan kauce ta farkin magabata na kwarai sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su malam yace bal talabud du'a mashru'un min kulli mu'minin li kulli mu'minin neman addu'a abu ne da shari'a ta yadda da shi daga kowane mumini ga kowane mumini ma'ana kowane mumini na iya roƙon dan uwansa ya taimaka masa da addu'a wannan shari'a ya taimaka masa da addu'a wannan shari'a ta yarda da shi hatta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li umar lamma ta'zanahu fil umrati har manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa umar yayin da sayyidina umar ya nemi izininsa zai je umara la tansana ya akhi min du'aika dan uwa kada ka manta mutu a addu'arka in sahha al in hadisin ya inganta wannan to gaciya ce da take nuna maka hadisin akwai magana a kansa domin riwayar asim ibnu ubaidillah ce asim ibn ubaidillahi sai rawaito wannan hadisi daga salim dan abdullahi dan umar shi kuma daga abdullahi dan umar shi kuma daga umar dan khattab asim ibn ubaidillahi malamai sun rawaina shi saboda haka hadisin mai rauni ne shi kadai ya kadaita da ruwaito wannan hadisi bai samu wani ya goya masa baya ba shi kuma yana da matsala a gurin malaman hadisi don haka malaman hadisi sun rauna da wannan hadisi la tansa la ya akhi min du'aika shi yasa wato ibnu taymiya yayi wannan kan da karki ce in sahha al hadisi da ya sa maka kaikayi a zuciya a baya ya ambace shi amma bai yi wannan togaciyar ba wa hatta amara annabi sallallahu alaihi wasallama wa hatta amara annabi sallallahu alaihi wasallama an yutlaba min uwais al-qarni an yastaghfira lit-talib wa in kana at-talib afdala min uwais bikathir dan a nuna maka shar'ancin kana iya neman taimako ta addu'a wurin dan uwanka mumini wannan ta sa ma annabi sallallahu alaihi wa sallama umarni da a nemi addu'ar uwaisul qarni uwais ibnu amir alƙarni qarni al-yamani ɗaya ne daga cikin tabi'ai bal sayyidu da fi zamanihi daga cikin shugabannin tabi'ai a zamaninsa hadisi ya tabbata a cikin sayo muslim annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi umarni ga duk wanda ya haɗu da uwaisu ya neme shi da ya yi masa addu'a Allah ya gafarta masa sai na umar ya kasance yana duk sanda aka ce ga jama'a tawagar jama'a sun zo daga yaman yakan tambaye su a cikin ku akwai uwaisu karni sai da shi a'a har dai wata rana wata tawaga ta zo daga yaman ya tambaye su a cikin ku akwai uwaisu karni ah, suka ce a'a amma wani daga cikin danginsa dan ya yace shi ya san shi yace to in ka je ka ce da ka ce da shi Umar yana son ganin sa saboda haka da ya koma ya gaya masa cewa Umar yana son ganin sa a wasu ruwayoyin suna cewa shi wannan kan amman nasa yakan yawaita tsokanarsa da ci masa fuska yana nuna cewa wani mutumin banza ne mara ma'ana a rayuwa to sai da ya zo sai ya ji sai da Umar yana son ganin sa yace ka san yace ni na san shi amma wani shashashan mutum ne mara ma'ana <laughs> yace a'a ina na ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum zai zo muku daga yaman sunan shi su karni ya kasance yana da albarat ya roƙi Allah ya ba ya yi masa wannan albarat ubangiji ya karɓi addu'a sai ya yi masa sai wani guri kwatan kusin dirhami kadai shine wannan albaras din ya ci gaba da wanzuwa yace to idan kun ganshi ya kasance mutum barran biwalidatihi mai yi wa mahaifiyarsa biyayya ne idan kun ganshi ku nemi ya yi muku addu'a Allah ya gafarta muku ya gaya masa haka shi daga nan wannan mutum ya san matsayin shi uwai ya ce to amirul mumini ne yana neman ka ya ce sam'an wa ta'a da ya zo sai na umar ya tambaye shi kai ne uwan sulkarni ya ce eh, yace kai ne wanda da kake da albarak amma ubangiji ya kwaranye maka ya baka lafiya ya zama babu abin da ya saura a jikinka na albarak sai kwatankwacin dirhami ya ce eh kana da mahaifiya ya ce eh to shi da wannan lokaci na wuce to ka nema mun gafara ya ce ya misluka astaghfiru lahu misluka astaghfiru Allah lahu astaghfirullah lahu kamar ka zan nema wa gafara wato yana ganin cewa sai na Umar a falala a daraja ya fi shi tunda sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin ma sahabban yana daga cikin manya amma gashi yana neman wani tabi'i yayi masa addu'a ta neman gafara yace kamar ni misli yastaghfiru li mislika kamar ni iri na ya nema wa irin ka gafara yace eh saboda naji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kaza kaza kaza ya ga masa abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa ne a lokacin ya nema masa gafara yace to ina za ka daga nan yace kufa zai je ya tafi kufa mutane a hankali a hankali sai suka fara gane shi shi ke na aka rika yin tururuwa kowa sai je ce wai su da na zo a nema mun gafara sai ya rika gudu yana ta boyewa domin baya so ya shahara kansa ya nuna shi wani ne kai yanzu a ce wani ya samu irin wannan ya kake zato ai kasuwa ta buɗe eh? sai ka aje wani kulli su za shi maka kyauta ba ko ko kullun luka ba eh. to shi ne nan ibnu taymiya yake cewa dan a nuna maka halaccin kana iya neman addu'a gurin wani dan uwanka mumini har ma annabi sallallahu alaihi wasallama har ta kai yayi umarni da a nemi addu'a gurin uwaisul karni an yastaghfira lit talibi ya gafarta ma mai neman addu'ar wa in kana talibu afdala min uwaisin bi kathir ko da ko mai neman a yi mata addu'ar yana da fifiko akan shi uwaisu din da tazara mai yawa kamar sayyidina umar fifikon sa da yake da shi falalansa da yake da shi babu shakka tazara ce mai yawa tsakaninsa da da da uwais ibn amir al-qarni amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wato ka alemi alemi addu'a a wajensa wannan kaga shi yake nuna halaccin alfazil yana iya neman addu'a gurin almafdul ba sharadi bane sai wanda za a nemi addu'a gurin sa sai wanda ya fi kowa a'a wanda ba kake ganin kafin shi a zahiri kake ganin sakacin sa ta wasu abubuwa kana iya neman ya maka addu'a wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih fi al-hadith as-sahih idza sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya marratan sallallahu alayhi ashran thumma sallu Allah alayhi al-wasilah فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاءتي يوم القيامة malam yace kuma hakika ma'aiki sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisi sahihi wanda bukhari da muslim sun rawaito shi manzo sallallahu yace idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah fa qulu mithla ma yaqulu ku rika faɗar kwatan kwatan irin abin da yake faɗa thumma sallu alayya sannan kuyi min salati bayan ya gama fa innahu man salla alayya marratan domin yadda al'amarin yake duk wanda ya min salati sau ɗaya sallallahu alaihi ashran ubangiji zai masa salati goma thumma sallu Allah li wasila sannan ku roka min wannan matsayi na wasila fa innaha darajatun fil janna domin wannan wasila din wani matsayi ne cikin aljanna la tambage illa li abdin min ibadillah da bata dace ga kowa ba sai ga wani bawa daga cikin bayan Allah wa arju an akuna ana zalikal abd ina fatan in zanni ne wannan bawa to man sa'ala Allah li wasila wanda duk ya roki Allah ya bani wannan matsayi na wasila hallat alaihi shafa'ati yawm al-qiyama ceto ya tabbata gare shi ranar gobe kiyama annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya nemi al'ummarsa da su yi masa salati salatin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama addu'a ce gare shi addu'a ce muke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ƙara masa daraja ya kara masa ɗaukaka ya ba shi wannan matsayi na wasila kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama duk da kasancewarsa mafificin halitta gaba ɗaya amma ya nemi al'ummarsa da su yi masa salati ma'ana su yi masa addu'a duk da cewa wannan nema da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi gabatar da cewa a yi masa addu'a da ya ga al'ummarsa ba gabatarwa ba ce ba nema ne na bukata ba wannan nema ne ne ya taimaka wa al'ummarsa domin duk sanda ka yi masa sau ɗayan kai kuma Allah zai maka sau goma sannan idan ka roƙa masa wasila kai kuma san annabi sallallahu alaihi wasallam zai tabbata gare ka kaga ashe da ya ce da kai ka yi masa salati ba wai dan buƙatarsa kawai ya nemi ka yi masa ba kai ma dan amfanuwarka idan ka yi ubangiji zai baka gwaggwaban lada akan wannan idan ka roƙa masa wasila ubangiji kuma zai halatta wato zai tabbatar da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam gare ka ranar gobe kiyama shi yasa malam yace ma anna talabahu min ummatihi du'a laysa huwa talaba hajatin min al-makhluqi tare da cewa neman da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daga al'umma su yi masa addu'a ba neman bukata bane gurin wani mahaluki kada a ɗauka manzo sallallahu alaihi wasallam yana neman wata bukata ce a gurin wani maluki a gurinka ko a gurina ko a gurin su a'a bal huwa ta'limun li ummatihi ma yantafi'una bihi bihi fi dinihim bal abinda da yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace kai masa salati ko ka roka masa wasila domin koyarwa ce wannan ga al'ummata koyar da su abinda zai amfane su za su amfana da shi a addinin su وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله أجرهم سبودا wannan koyarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi zai yi wa al'ummarsa wal amalu bima allamahum da kuma aiki da al'ummarsa za su yi da abin da ya koya musu da wannan ne Allah shi kuma zai girmama ladan annabi sallallahu alaihi wa sallam idan annabi ya koyar da kai ko ya koyar da al'ummarsa wani aiki na ibada sun yi aiki da wannan ibadar to kuma Allah madaukakin sarki zai ba shi ladan dukkan wani wanda ya aiki da wannan koyarwar ta shi haka babu wata sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da mai aiki zai aiki da ita face ubangiji ya kai kamashin lada zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam akan wannan haka duba adadin al'umma tun daga lokacin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa har zuwa nade kasa waɗanda za su yi aiki da musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ka duba yawan su kuma ka duba yawan ibadun da za su yi sai ka kuma kiyasta wani irin lada ne ubangiji zai kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna idza sallaya alaihi marratan mu idan muka yi wa annabi salati sau daya sallallahu alaihi na asharan ubangiji zai mana goma wa idza sa'alna lahu sa'alna Allah lahu alwasilata idan kuma muka roka masa wasila wannan matsayi na wasila hallat alaina shafa'at shafa'atuhu yawm al-qiyamah sai kuma zai tabbata gare mu ranar gobe kiyama wa kullu thawabin yahsulu lana ala a'malina falahu mithlu ajrina min ghairi an yanqusa min ajrina shay'un dukkan wani lada da za mu samu a karkashin karkashin ayyukanmu falahu to shi ma manzo sallallahu alaihi wa sallama yana da mithlu ajrina kwatan kwatin ladanmu duk aikin da zaka yi ubangiji ya baka lada akan wannan aiki to manzo sallallahu alaihi wa sallama shi ma yana da kwatan kwatin wannan ladan da ka samu min gairi an yankusa min ajiri na shay'un ba tare da wani abu daga cikin ladan mu ya tawaye ba ba wai daga cikin naka kasan ne za a yi ba a bawa manzo sallallahu alaihi wasallam naka kasan yana nan cikakke na manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yana nan cikakke fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا wanda duk yayi kira zuwa ga shari'a yana da lada kwatankwacin ladan waɗanda suka bi shi akan wannan kiran min gairi an kusa zalika min uzurihim shay'an ba tare da hakan ya tauye wani abu daga cikin ladan su ba manzo sallallahu alaihi wasallama shine khairu man da'a fi hadhihi al-umma duk wani wanda ya shiryu a cikin wannan al'umma to a dalilin manzo sallallahu alaihi wasallama ya shiryu saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama yana da ladan abinda wannan mutum zai samu na ayyukan lada har alkiyama ta tashi wa huwa allazi da'a ya kira al'ummata zuwa ga dukkan wani abu na alkhairi wa kullu khairin eh, ta'maluhu wa kuma wani aiki wanda al'ummarsa za su yi to yana da kwatankwacin ladan wannan al'umma ba tare da hakan ya tauye wani abu daga cikin ladansu ba wani haza to a dalilin haka ne saboda wannan dalili ne lam yakun as-sahabatu was-salafu yuhduna ilayhi thawaba a'malihim wala yahudduna anhu ولا يتصدقون ولا يقرؤون القرآن ويهدون له لأن كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا saboda haka ne sahabbai da magabata na kwarai ba su kasance suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kyautar ladan ayyukansu ba babu wani sahabi da aka ce ya yi sallah ya ce Allah ka kai wa annabi ladan sallan nan tawa ko ya yi azumi ya ce Allah ka kai wa annabi ladan azumin nan nawa ko ya je hajji ko ya yi sadaka ya ce Allah ka kai wa annabi ladan wannan aiki nawa ba a samu magabata sahabbai da magabata suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan kyauta ba wala yahudduna anhu ba yin haji ba a madadinsa wala yatasaddaquna ba sa sadaka a madadinsa wala yaqra'una alqur'ana ba sa karatun qur'ani wa yuhduna lahu yi masa kyautar ladan saboda me bi anna kulla ma ya'maluhu musulmuna saboda duk wani aiki da musulmi suke yi na ibada min salatin wa siyamin wa hajjin wa sadaqatin wa qira'atin salla azmi hajji sadaka karatun qur'ani lahu sallallahu annabi na samun kwatan ladan da suka samu don haka kaga ba buƙatar sai ka ce Allah ka kai ladan ga annabi idan ka yi karatu ka gama ka ajiye alkur'ani to ubangiji ya baka ladan abin da zai ba kuma ya ba wa nashi sallallahu alaihi wasallam kwatan kwatan abin da ya baka in mahajjaci ya je ya haji in mai sadaka ya sadaka in mai zakka ya zakka in mai ko menene zaka yi na aiki na aikin ibada da zarar ubangiji ya baka lada to kuma za a ware shi na manzo sallallahu alaihi wasallama a aji na shi kaga a ce babu bukatar sai mun ce da kyauta eh? bari mana me kake ci na baka na zuba bi khilafil walidaini sabanin iyaye falaysa kullu ma amilahu almuslimu min alkhair yakunu liwalidayhi mithlu ajrihi ba duk abinda musulmi ya aikata na alkhairi bane iyayensa za su samu kwatankwacin wannan ladan ولهذا يهدى الثواب لوالديه أو يهدى الثواب لوالديه وغيرهما saboda haka musulmi yakan yi kyautar ladansa ladan aikinsa ga iyayensa ko wasu iyayensa malamansa ko danginsa wannan matsala ce da malamai suka tattauna a kanta ayyukan da mutum zai yi na ibada shin idan ya yi yana iya kyauta da ladan wannan aiki zuwa ga wani uwansa musulmi ko kuwa a'a in yayi aikin nan aikin sa ne shi kadai zai mora babu shakka akwai mahallin akwai mahallun ittifaqi a cikin mas'ala din akwai inda malamai duk suka yi ittifaqi sun yi ittifaqi akan abin da ya shafi addu'a sun yi ittifaqi akan cewa musulmi na iya na yi na iya yi wa dan uwansa musulmi addu'a wanda ya rasu a yi masa addu'a Allah ya gafarta masa wannan duk an yi ittifaqi والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم kaga anan addu'a ce ta waɗanda suka zo bayan magabata su rika yi musu addu'a ya ubangiji ka gafarta ma waɗanda suka gabace mu suka riga mu shiga wannan addini kaga anan ubangiji ya yabi muminai masu yi wa magabatan su addu'a a kenan kana iya yi wa wani wanda ya gabace ka ya rasu addu'a ita kanta sallar jana'iza ai addu'a ce shi sa ba ta da ruku ba ta da ruku ba ta da sujjada saboda ita tsantsar addu'a ce an fahimta ko sa ba a ruku ba a sujjada a cikin sallar jana'iza ba a cewa a ta ɗaya ta biyu ta uku saboda ita addu'a ce tsurarta musulmi duka sun yi ittifaki akan wannan saboda ka wannan mahallin ittifaki ne aiki naka ne amma kuma zai amfani wanda kai dan shi shine mamacin da kai wa addu'a wannan mahallin ittifaki haka nan sun yi ittifaki akan cewa abinda duk mamaci ya zan shine sa shine dalilin faruwar abu na ayyukan lada to zai ci gaba da samun kamashin wannan aikin mutumin da ya yi dalilin samar da masallaci ko ya taimaka cikin ginin masallaci matukar dai ana ibada ana zautawa Allah a wannan guri zai ci gaba da samun kamashi ko da yarsa mutumin da ya gina rijiya ya bar tafi sabilillahi ana shan ruwan cikinta za a ci gaba da bashi ladan wannan aiki da ya yi matukar dai wannan rijiyar tana ban kasa kuma ana amfana da ruwanta haka nan mutumin da zai gyara misali titi ya zuba kwalta ya yi aiki mai kyau fi sabilillah idan musulmi su daɗin wucewa wannan yana daga cikin ayyuka kusan sahabbai waɗanda suke da wadata ya ka samu sahabin da bai bar wakafi ba wanda al'auka wasu ayyuka ne da mutum zai yi ya ajiye don musulmi su ci gaba da moriyarsu ba tare da an bar wa magada sun gada ba wannan duk an yarda cewa ladan zai ci gaba da bin mutum idza ma tabnu adam in qata amaluhu illa min salat sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu idan mutum dan adam ya mutu duk aikin sa ya yanke sai abu uku sadaka da yayi wacce take mai gudana shine kamar wakafi aw ilmin yuntafa'u bihi ko ya bar ilimin da ake amfanuwa da shi ya karantar karatun nan nashi ci gaba da yaduwa cikin al'umma aka ci gaba da morar wannan karatun ko ya mutu wannan kamashin ba zai yanke ba matukar karatun nan yana nan ana aiki da shi ko ya rubuta littafi littafin ya yadu ake ta karantawa irin littafin su ibnu taymiya din nan sauran malamai da suka bar mana muke karanta muna amfana muna sanin addinin mu ta karkashin su za a ci gaba da yin aika musu wannan ladan ladan su ba zai yanke ba matukar wadannan wannan ilimin na nan na yawo cikin al'umma tana amfanuwa da shi haka nan mutumin da zai bar ɗa na kwarai yana masa addu'a saboda haka wannan addu'a ta wannan yaro za ta ci gaba da amfanar shi mahaifinsa da annal da kasbu abihi ko min kasbi abihi da kamar aikin ubansa ne tsoruta ubansa ne saboda haka kamar wani abu ne wanda shi ya yi da kansa zai ci gaba da samun ladansa wannan ba mahallin ittifaki babu wani wanda yake ja akan wannan mahallul khilaf ayyuka na ibada na jiki yawa akwai batun sadaka al'amal eh, ta'abbudiyya almaliya ka ɗau dukiya ka yi sadaka sai Allah ya ba shi ka yi sadaka don wane ya amfana da ladan wannan ma malamai sun yarda da wannan aiki ne na ibada amma na dukiya ba na jiki ba ba na gangar jiki ba to inda suke saɓani shine aiki na gangar jiki kamar hajji kamar azumi kamar sallah kamar karatun qur'ani duk wannan ayyuka ne da za ka yi a karan kanka da gangan jikinka to shin wannan shi ma za ka iya kyauta da ladan wannan aikin da ka yi zuwa ga wani wanda ka bukaci ka bashi ladan cikin mamata wato ka yi sallah bayan ka yi sallah ka salamce ke ya ubangiji ladan da za ka bani na wannan sallah na yi kyautarsa ga wani ko karatun qur'ani bayan ya gama karatun qur'ani ke ladan da za ka bani ya ubangiji akan karatun nan na yi sadaka ga wani to wannan shine malamai suka yi sabani abin da ya shafi haji akwai sabani a kanta amma ba da yawa ba saboda nassi ya zo akai nassi ya zo akai cewa kamar hadisin shubruma ya ji shi yana cewa labbaika labbaika Allahumma an shubruma labbaika shubruma labbaika Allahumma an shubruma yace wai shubruma yace wani dan uwana ne da ya mutu nake mata haji yace to kai kai hajjin kai yace a yace hujja an nafsika thumma an shubruma yi wa kanka hajji sannan ka yi wa shugurma da matar da take da mutumin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa mahaifinsa ko mace ce take cewa mahaifinta a tsoho ne ba zai iya hawan abin hawa hajji ba ba zai iya hawa ko raƙumi ba a tafi da shi aikin hajji saboda tsufa zan iya yi masa hajji yace eh za ka iya masa hajji ko za ki iya masa hajji to kaga wannan niyaba ce fil hajji a nan wasu malamai sun yarda za a yi wasu ba su yadda ba na cewa aikin wani wato wani ba zai ɗauki aikin wani yayi ba wasu kuma wanda suke cewa a yi ɗin suke cewa ba dole ne a samu ikhlasi a cikin aiki wato mutumin da kawai shi aikinsa a ba shi kuɗi ya je ya yi ma wasu haji inda kuɗin ya je in babu yana gida kaga wannan ba dan Allah yake hajjinsa ba kaga hajjin nashi ma ba ikhlasi ya za Allah ya karɓi aikin da ba ikhlasi amma mutum ne ya yi niyyar hajji yana kwaɗayin ya je hajji amma ba da guzuri sai ka kira shi bayan wannan niyyar tashi ta riga ta kan kama yana da ragama ka san shi yana so ya je hajji sai ka ji labarin sai ka kira shi ka ce to wani za ka je hajji na san baka da guzuri amma akwai wani dan uwana ko a mahaifina ya rasu bai samu ya yi hajji ba kai tunda ka taɓa yin da dan Allah a dai maka ga guzuri a je a yi masa wannan hajji kaga anan akwai niyya kyakkyawa a gurin mutumin ba kuɗin ne ya sa shi ya kirkiri niyyar ba wanda ba ya da niyya kyakkyawa shi ba maganar hajjin nan fa kuɗin ne in babu kuɗin ba shi maganar hajjin ma babu ita a tare da shi da suka ce irin wannan shi ne zaka ce yayi hajjin bin ba dan dole a samu kyakkyawan niyya a samu ikhlasi domin babu ikhlasi aiki baya karbuwa to anan malamai suke cewa akwai bambanci tsakanin aikin da zaka shige shi da niyyar wani da kuma aikin da zaka shige shi da niyyar kanka ta kanka daga baya bayan aikin ya riga ya kankama sai ka yi ma wani kyautarsa to waɗanda suke ganin za ka iya yin aiki ka yi kyautarsa ga wani suna cewa ba wai ibtida'an ba ne za ka yi kyauta da aikin sai bayan ka gama shi ya zama naka saboda haka in ka zo za ka yi sallah ba za ka ce da waitu salat an fulan ba ko da waitu siyam an fulanin wannan ba ma zai zo a ranka ba kwata-kwata ka zo ka yi azumin ka naka ne ka cancanci ladan ka mallaki ladan saboda ka bi dukkan dokoki da ake so a wajen aikin wannan ibada, da ka gama sai ka ce to ya ubangiji kaga anan ibada ta yi sai ka ce to ya ubangiji wannan ladan na yi kyautarsa ga wani wasu da dama daga cikin malamai suna ganin in an yi shi da wannan siga ya halatta wato bayan ka gama ba kafin ka fara ba ce to bara in zan yi wa wani sallah ko zan yi wa wani azumi to wannan ba zai yiwu ba domin shi aikinsa ya yanke babu wani aikin da zai yi amma bayan kayi naka ya zama naka to a lokacin zaka ka iya shi ga wannan an gane ko don haka akwai bambanci tsakanin wajen farawa da kuma bayan ka gama a matsayin yana naka don haka ibn taymiya ibnu qayyim da har ma irin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab da wasu da dama daga cikin malamai suna ganin cewa da irin wannan siga mutum zai iya yin aiki zai iya sallah zai iya karatun qur'ani zai iya azumi bayan ya gama sai kuma ya yayi kyautar ladan ga wani amma ba ibtida'an ba tun a farkon karo kake dan wani kake azumin nan to wannan bai inganta ba wannan shine ra'ayin ibnu taymiya shi yasa anan yake ce maka shi manzo Allah baya buƙatar ai masa wannan da kai da mai yana da ladan sa shi ba buƙatar kace zaka bashi ko ka bashi ko ka bashi ko ka bashi ya riga ya samu an gane ko amma kamar iyayenka wannan ba lalle ne don abin da kai su samu lada ba kai sallar nafila ka gama ka daga hannu ya ubangiji na kyautar da wannan lada na wannan nafila ga wani to ibnu taymiya yana ganin wannan babu komai an gane ko ayar da take cewa Allah ya salil insani illa ma ta'a wa anna ta'yahu sawfa yura thumma yuzahu Da za a al'aufa cewa ɗan adam laisa lahu illa ma sa'a. ɗan adam ba ya da wani abu sai abin da ya aikata to anan malamai suka ce allamu din nan lamul tamlik ce lamul mulki ce ai la yamliku al-insan illa sa'ya dan adam bai mallaki aikin kowa ba sai nashi aikin ka shine naka shine mulkin ka in ka mallaki abu kuma ai kana iya kyauta da kayanta an ga babu karo kenan tsakanin wato kawai haka kana zaune wani yana sallah kawai karkashin ladancin naka ne ba zai yiwu ba laisa laka illa ma sa'aita aikin da kai ne naka shi wannan nashi ne mutum ya fito da kudin sa ya aljihu yana kirga nashi ne ba ka da iko ka ce tun da dai ka gani naka ne amma kuma yana da dama in ya gama kirga ya ce gashi na baka fi sabilillahi to suka ce kaga babu cin karo tsakanin wa'allai salil insani illa ma sa'a da kuma shi dan adam din bayan ya mallaki abinsa kuma ya kyauta da shi an gane ko saboda haka wanda za a ce kai wa wani sadaka Allah ya bashi ladan sadakar da kai wannan aikin ka ne mallakar ka ne in baka ga dama ba ladan ba zai je gare shi ba sai ka furta cewa ladan kayi dan shi sannan ya cancanta kamar yadda dukiyar da take taka ce kai ka tsoro ta kai ka neme ta ka wahala kanta to mulkin ta ce ba wani wanda ya isa ya zo ya ce mulkin sa ne haka kawai amma kuma kana da dama in ka so ka bincike ka shaƙi iska ka ce duk abin da ka mallaka gaba ɗaya ka duba wani zai minan nasi ka ce ka bashi wannan kuma damar ka ce ba wanda ya hana ka ashe kaga babu karo tsakanin wannan aya da wannan wa ma'lumun مالك يكي ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مطيء لربه عز وجل في قوله تعالى فإذا فرغت فانصف وإلى ربك فارغب فهو صلى الله عليه وسلم لا يرغب إلى غير الله وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال يدخل في أمة الجنة سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون والاسترقاء أن يطلب من أحد أو أن يطلب من أحد أن يرقيه والرقية من نوع الدعاء وهو وكان هو صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ولا يطلب من أحد أن يرقيه ورواية من روى في هذا لا يرقون ضعيفة غلط فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه وإن فإن من لا يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن يسأل الناس ومحمد سيد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم malam da yana ci gaba da bayanin cewa abinda ya faɗa a baya ko abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na a yi masa salati ba buƙatuwa ta ce ta sa ya nemi ka yi masa salati ba a saboda kai ma ka amfana da salatin da za ka yi masa kamar yadda yake wannan to cikin wannan bayanin yake yake cewa ma'lumun sanannen abu ne annar rasul sallallahu alaihi wa sallama muti'un li rabbih azza wa jalla annabi sallallahu alaihi wa sallama mai da'a ne ga Allah ubangijinsa sai kaulihi cikin fadar Allah da yake fa idza faragta fansab idan ka gama ka kafu ka kafu wajen ibada ka wajen neman lahira idan ka gama duk gwagwarmayar da zaka yi na isar da sako wa ila rabbika farghab kuma zuwa ga ubangijinka shi kadai sai ka yi kwaɗayi. to kaga anan ubangiji ya umarce shi da cewa ya yi kwaɗayinsa ga ubangijinsa ma'ana ya kaddamar da bukatarsa zuwa ga Allah kada ya kaddamar da ita zuwa ga wani ba Allah ba to idan har Allah ya umarce shi da haka kaga ba za mu taba kawowa a zuciyarmu ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙe mu wata bukata ta ta da haka yana da bukatar salatin mu shi yasa yace ku yi min salati ubangiji ya ce kaddamar da sa zuwa gare shi shi ba gare mu ba shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam mai da'a ne fa huwa sallallahu alaihi wasallam la yarghabu ila ghairi llahi baya fadayin wani abu na bukatuwa zuwa ga wani Allah wa qad thabata anhu fi sahihi kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sahih al-bukhari annahu qala manzo yace yadkhulu min ummati aljannata 70 alfan bighairi hisab mutum dubu saba'in daga cikin al'ummata za su shiga aljanna ba tare da bincike ba humun da yace su ne waɗanda ba sa neman a yi musu ruƙuya ba sa neman wasu su yi musu wala yaftauna ba sa lalat wala yatatayyaruna ba sa tamfi da tsuntsaye wa ala ya tawakkaluna ga Allah kadai suke dogaro fa haula min ummatihi waɗannan dubu saba'in da ya faɗa duk daga cikin al'ummar sa ne wa kuma ya yabe su manzo sallallahu alaihi ya yaba musu bi annahum la yastarquna da cewa ba sa neman ba sa wani ake cewa istirqa'u an yaqluba min ahadin an yaqiyahu ka nemi wani ya maka ruƙuya wa ruqyatu min nau'i du'a ruqya kuma nau'i ne na addu'a wa kana huwa sallallahu alaihi wa sallama yarqi nafsahu wa ghayrahu annabi yana yi wa kansa baya bukatar wani ya masa yana yi wa kansa yana yi wa waninsa wala yatlubu min ahadin an yarqiyahu baya neman wani ya yi masa shi yake yi wa kansa to kaga idan har annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya yabo mutane dubu saba'in cewa za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba saboda ba ta neman addu'a gurin wani ta ruƙuya ba sa canfi ba sa kaza ba sa kaza kada min babu auda shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya cancanci wannan matsayin zama da shi ma ba ya da bukata gurin kowa don haka kada ka ji ya ce sallu alayya ka dauka bukata sace ta sa ya ce kai min salati an fahimta wannan duk bayani ne ibnu taymiya yake yi akan wannan gaba yace wa riwayatu rawa ruwayar wanda ya ruwaito fi hadha a cikin wannan hadisin la yarquna ma'ana ba sa tofi ba sa tawaida ba sa ruƙuya bayan la yastarquna kuma wa layar kalmar la yarquna duk da ta zo a cikin sahih muslim ba ta inganta ba kuskure ne domin shi kansa annabi yana yi wa kansa ruƙuya kaga ba zai yiwu ba a ce wasu sun samu wannan falala annabi sallallahu alaihi bai same ta ba don haka layar kuna ba ta daga cikin riwaya kuskure shi yasa bukhari bai kata ba muslim shi ya kawo kalmar la yarquna a cikin ruwayarsa haka wannan da'ifatul ghalatun wannan kari ne shi yasa malamai suka yi mata hukunci da shuzuz cewa lafazi ne shazun ghalatun kuskure ne fa hadha mimma yubayyinu haqiqata amrihi li ummatihi bid du'a'i wannan bayanin da nayi inji ibnu taymiya shine zai kara bayyana maka haƙiƙanin me menene wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallama ga al'ummar ta su yi masa addu'a yake nufi <coughs> wannan bayani shi zai fito maka abinda wannan umarni yake nufi laisa min babi su'alil makhluqi lil makhluq baya daga cikin babin roƙon wani mahaluki ga mahaluki allazi ghayruhu afdalu minhu wanda waninsa shine mafificin sa shi ya fi shi baya daga cikin wannan kada ka ɗauka kamar addu'ar da umar ne ya nema daga uwaisu duk da shi ya fi uwaisu ka ce to wannan addu'a da manzo ya nema daga wajenmu kamar wancan ne wannan ba su ɗaya ba wancan babi daban wannan babi daban annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi nema ba bai buƙaci bai buƙaci wani abu na talati a wajen mu ba irin buƙatuwar sayyidina Umar ga istighfarin Uwaisu ba irin wannan bane an gane ko fa inna man la yas'alu an-nas bal la yas'alu illa Allah afdalu mimman wanda duk ba wanda zai roƙa sai Allah ba zai nemi wani abu gurin wani sai gurin Allah ba mu shakka wannan shine yafi kowa falala sama da wanda zai roƙa wurin mutane wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi adam annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine shugaban ƴaƴan ɗan adam ƴaƴan adam gaba daya saboda haka shine ya cancanci wannan falala an gane wannan ودعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر لأنه أكمل إخلاصا وأبعد عن الشرك فكيف يشبه دعاء فكيف يشبه دعاء من يدعو لغير الله لغيره بلا سؤال منه إلى دعاء من يدعو من يدعو من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر وفي الحديث أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب malam yace du'a'ul ghaibi lil ghaibi addu'ar wanda baya nan wanda baka ganin shi yayi maka addu'a ko kai wa kai addu'a ga wanda baka tare addu'ar ga'ibi ga ga'ibi wannan ita ce tafi girma wajen a karba a karbe ta ubangiji ya karba ta min du'a'il hadiri fiye da addu'ar wanda zaka kai shi ka yi min addu'a ba lalle ne da ikhlasi ba eh manya an zauna sai babba ya ai mana addu'a kai ba lalle addu'a da zai da ikhlasi zai ba ko kawai ya zo ce ai ai wa mai girma addu'a a ai ai sai ai addu'a sai ai addu'a ai ta addu'a ai ta addu'a amma in ya koma fa shi in ya rabu da shi fa shikenan ba ma zai ƙara sunan shi ba balle ya masa addu'a kaga wancan addu'a da wani abu ya sa aka yi ta ba lalle ne da ikhlasi ba to shi yasa ul ghaibi lil ghaibi ta fi karɓuwa sama da addu'ar hadir ido na ganin ido ke iman addu'a sai ka daga hannu ba lalle da ikhlasi za ka yi ba an gane ko li'annahu dan shi wanda baka ganin shi baya ganin ka akmalu ikhlasan ya fi kamala wajen ikhlasi wa ab'adu an shirki kuma ya fi nesa da shirka fa kaifa yushbihu du'a'u man yad'u li ghayrihi bila su'alin minhu fa kaifa yushbihu du'a'u man yad'u li ghayrihi bila su'alin minhu ila du'a man yad'u Allah bi su'alihi wa huwa hadir ta yaya wanda zai yi addu'a yayi maka addu'a ba tare ma da ka neme maka ba ta yaya addu'a za ta zama daidai da addu'ar wanda sai da kace yi min kuma yana zaune gaban ka kaga ba su taba zama daidai ba wannan baka ma roƙe shi ba amma yayi maka shi yasa ya tabbata a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama yace a'zamu du'a du'a ijabatan du'a ghaibin li ghaib wannan hadisin bai inganta ba ah, abu dawud ya rawaito shi cewa mafi girman addu'a wajen ansawa ita ce addu'ar wanda baya nan daga wanda baya nan wa fi sai muslim an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya tabbata a cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min rajulin yad'u li akhihi bi dhahri al-ghaibi bi da'watin illa wakkala Allah bihi malakan kullama da'a li akhihi bi da'watin qala al-malaku الموكل به آمين ولك بمثل kaga wannan hadisi ya wadatar da warin wancan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum da zai yi wa dan uwansa addu'a a bayan idonsa, babu wani mutum da zai yi wa dan uwansa addu'a a Allah fati Allah ya wakilta ma mai wannan addu'a wani mala'ika tare da shi kullama da ali akhihi bi da'watin duk ya yayi wa dan uwan nasa addu'a qala al malaku al muwakkalu bihi sai wannan mala'ikan da aka wakilta masa sai ya ce amin Allah ya karba wa laka kai ma Allah ya baka irin wannan duk abin ka roƙa masa mala'ikan shi kuma zai maka addu'a sai ka kwatanta da bakinka da na mala'ika wanne kai amma sakamakon da aka yi maka yafi kai wanda zai maka mala'ika ne wanda ya wata bukata tashi Allah ya biya masa ko wani damuwa tashi Allah ya yi masa ba tare da ya san ma za ka yi ba kai kuma mala'ika ubangiji zai haɗa ka da shi yana cewa amin kai ma Allah ya maka وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما ما يقدر المخلوق عليه مخلوق عليه والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته فلهذا كان طلب الدعاء جائزا كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التي يقدر عليها ما لا يسي وذلك أبن ليس أكتي ذاك إيه نيمان الدعاء قلوا وني يمكا وان تنقوان كمومن يمكا yace abin da yasa muka ce wannan ya halatta yace annal makhluqa shi mahaluki yaqlubu min al makhluqi ma yaqdiru al makhluqu alayhi yana neman wani dan uwansa mahaluki yayi masa abin da zai iya ne abin da ba zai iya ba ba zai neme shi a gurin sa ba wal makhluq qadirun ala du'a illahi wa mas'alati mahaluki kuma na da ikon ya roki Allah yayi addu'a mahaluki na da wannan ikon saboda haka sai ga in yace yaman addu'a ya roki abin da wannan mutum zai iya yi sai yasa ya halatta wa mas'alati qadirun ala du'a illahi wa mas'alati fa li hadha kana talabu du'a jaizan saboda haka neman addu'a wurin wani zan halal kama yatlubu minhu li'anata bima yaqdiru alayhi kamar yadda zai neme shi ya taimaka masa da abin zai iya ya taimaka masa da dan kuɗi ya taimaka masa da buhun ya taimaka masa da kwanan masara a san zai iya yana da su a gida saboda haka ya neme shi ya yi masa abinda ya san zai iya yi ne alaiha ya neme shi ya aikata abinda ya san zai iya aikatawa fa amma ma la yaqdiru alaihi illa Allah ta'ala amma abinda ba wanda zai iya yin shi sai Allah fala yajuzu an yutlaba illa min Allah subhanahu bai halatta wani ya neme shi gurin wani ba ba Allah ba duk abinda ka san Allah shi kadai zai iya wannan to bai kamata ka neme shi gurin wani mahaluki ba Allah ba ba da lafiya Allah ne kadai zai iya baka lafiya ko ya ba wani naka lafiya bai halatta ba ka nemi wani ko mala'ika ko annabi ko wali ko wani salihi ko wani limami ka ce ya ba wa ɗanka lafiya in kai haka ka yi shirka haka nan abin nan ija cuta babu wanda zai iya maka sai Allah haka nan ba da arziki babu wanda zai iya baka arziki sai Allah don haka in ka nemi arziki gurin wani ba Allah ba to anan ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba mu wani لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم don haka ba zai neme wannan ba gurin wani mala'ika ko gurin wani annabi daga cikin annabawan Allah ko gurin wani wasunsu wala ya juzu an yi ƙara da gairin lahi ɗin haramun ne mutum ya ce ma wani Allah gafarta mu in ka ce gafarta mu kana nufin kayi masa wani abu ya ce mu kamar yadda suka ina neman gafara ba irin wannan ba zunubai ne kai ka saba wa Allah kuma sai ka je gurin wani ka ce gafarta maka kamar yadda za ka ga kiristoci ana yi a coci ba da shi ke gafara saboda haka sai ya yi laifi amma ya je an gafarta masa wasqinal gaita ko ka dubi wani ka ce ya shayar da ku ba makon ruwa na alal qawmil kafirina ko ka dubi wani ka ce sai a taimaka mana mu ci nasara akan kafirai wuya da qulubana ko ka shiri zukatanmu wa nahu zalika da ire-iren wannan kamar yadda ake nuna a cikin littafan karamomin wasu waliyai cewa suna da makullan zukatan muridan in sun ga dama suna iya zarewa muridin imani saboda aka yi kaffa kaffa wajen ya dinga ɗarsa inkari a zuciyarsa ko da kuwa ba magana ba ko da a zuciyarsa ya rika jin anya kuwa abu kaza na shi ya dinga jin wani kai in yayi wasa shi zai soke imanin nashi ولهذا روى الطبراني في مؤجمه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال الصديق قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق فجاءوا إليه فقال إنه لا يستغاث به إنما وإنما يستغاث بالله وهذا في الاستغاثة وهذا في وهذا في الاستعانة مثل ذلك وانا حديثي كما عندما كفدا بإن أنت أبايا وقباتا أتكن في أم الكتاب إن mun ce kuma wannan hadisi ne da bai inganta ba tabarani ne ruwaito shi a cikin mu'jam ɗinsa cewa akwai wani munafiki a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cutar da muminai sai sayyidina abubakar yace ku tashi mu je mu nemi agajin manzo sallallahu alaihi wa sallama akan munafikin nan sai suka zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yace innahu la yastaghasu bi ba a neman agaji da ni kadai ana neman agaji da Allah ne yace to haka nan ma akan abin da ya shafi isti'ana gurin Allah kadai ake nema don cewa Allah ya iyaka na budu wa iyaka nasta'inu don haka shi kadai ake neman taimakon sa fa idan fa idan sa'alta fas'alillah wa an tafasta in billah idan zaka ne roƙo ka roƙi Allah in zaka nemi taimako ka nema wajen Allah hadisin tabarani mun yi bayani a baya cewa bai inganta ba hadisi ne da yi Allah madaukakin sarki ya samu dace mana gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in idan mun gama wannan littafi kuma mun kwararo tafiya muna dab da gama shi insha Allah za mu shiga cikin littafin al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan ce shin ya halatta a fitar da aljani ta hanyar yi masa hayaki da sunan rukuya a rukuya daban hayaki daga rukuya addu'a ce ka roƙi Allah ya ba tsari daga wannan aljani din ko daga dukkan wani abu mai cutarwa ka rukuya addu'a ce amma hayaki wannan lokaci su ne aljanin su suke bukatar hayakin don haka ake musu haka wannan baya daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar fitar da wani aljani da hayaki kanta tauhidi gida uku uluhiyya rububiyya asma'u wa sifat shin kafin ke taymiya akwai wani malami ko malamai da suka fahimci hakan ko kuma ko kuwa shine ya fara fahimtar hakan to wannan sunaye misali a cikin rububiyya ko uluhiyya ko asma'i wa sifat duk kashe-kashe ne domin kawai kusanto da fahimta zuwa ga abubuwan da Allah ya saukar a littafin littafinsa da sunnarsa kamar yadda malamai suke cewa misali farin farillan alwala mustahabbai sunnoni a cikin hadisai ba za ga zo ana bayanin hadisan alwala ba ka ji an ce maka kaza kaza shine farillai kaza kaza shine duk ba hadisin da za ka ga wani amma kuma yana da cikin cikin littafin malamai don kusanto da da ilimi in ka ga dama kana iya sama waɗannan kashe-kashe suna daban ba wai sunan shi ba wai ibada ba ne lalle sai ka ce uluhiyya ko rububiya ka ita tauhidul ibada tauhidul uluhiyya din shine tauhidul ibada ka ita tauhidul ibada rububiyya ka ita tauhidul af'al ka faɗi sunan da kamar yadda za ga a wasu littafai an ce at-tauhid al-ilmi da kuma at-tauhid al-talabi duk ma'anar su ɗaya at-tauhid al-ilmi shine wanda ya shafi tauhid na asma'i wa sifat na ubangiji na tauhidul amali ko at-talabi shine abin da ya shafi tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul rububiyya kaga sunan ya sha bamban amma kuma duk ma'ana ɗaya ce babu shakka wani abu ne da babu wanda yake kokonto cewa akwai abubuwan da suka shafi sifofin Allah da ayyukansa da kafirai suka yadda alqur'ani ya gaya mana wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah haka alqur'ani kike yake da bayanin kafirai sun yadda da rububiyya sun yadda Allah shi ya sama shi ya kasa shi ya halicce amma abinda ba su yadda da shi ba shine ake su bautawa Allah shi kadai za ka ce a bautawa Allah shi kadai su ce to an an aje kenan sauran ababen bauta ba za a bauta musu ba aje alal alihata ilahan wahid a ce yanzu ya mai da Allah Allah abin bauta ya zama ɗaya to kaga ashe sun yarda da da wani abu da tauhidi abu kuma wanda ba yarda da shi ba to wannan da suka yarda shi shine malamai ko ibnu taymiya ko gabanin sa gabanin sa ma akwai su na malamai da suka rubutu ina jin kamar ibnu batta a cikin littafin ta al-ibana ya kawo wasu maganganu irin wannan akwai littafin al-qawl as-sadid na na Dr. Razzaq Abdul Muhsin Al-Abbad wanda ya rubuta akan wannan mas'ala saboda shi dan bid'a gane yake kamar ya ya ce ibnu taymiya zo da bid'a ya zai raba tauhidi gida uku ibn taymiya ba ba raba tauhidi gida uku ba wannan sunaye ne na ilimi abubuwa da kaza da kaza da kaza da kaza da aka kawo alqur'ani za mu iya ce musu kaza in ka ga dama ka yarda da sunan da zai ba su in ka ga dama ka ka yarda da sunan wannan sunan ba zai rashin yarda da sunan ba zai canza hakikar ba shi wanda zai yi inkarin sunaye mun ji ka yarda da sunan ka yarda cewa akwai tauhidin da arna sun yarda da shi cewa akwai ayyukan da Allah yake yi Allah sun yadda cewa Allah shi yake yi dole zai ce eh tunda alqur'ani ne ya faɗa to ka yadda akwai kuma wani abubuwa na bangaren ibada da Allah ba su yadda ba abota Allah shi kadai zai ce eh ka yadda Allah yana da sifa sunaye da sifofi zai ce eh to shikenan shi ne abin da ake magana kai ba su sunan da ka ga dama ka ba su saboda ka ba abin a zagayen sai bane ai ta rigima akan sai na yadda da sunan ko ban yarda da sunan ba haqa'iq din ake magana akan su haqa'iq din ake magana akan su an gane ko idan aka yi mutuwa ana tara alarammomi ko mahaddata da sauke alkur'ani a ranar uku ga mamaci da niyyar Allah maɗaukakin sarki ya kai ladan ga mamacin to wannan ya halatta ai mun ce duk wani aiki bai yiwa ya zama karɓaɓɓe sai da niyya amma wanda za ka ɗauko shi a yi dinga da shi ila niyya take mai kyau a yi dinga da shi ga iya adadin ma abin da ƙur'anin ake so a karance duka ko rabi ko sulusi ko irin yasin za a karance wato sai kun yi dinga kamar yanzu a masar ma ana lissafi ne da abin da sumuni sumuni duk sumuni yana da kuɗinsa kuma ya danganta da shi makarancin idan mashahuri ne zai fi tsada idan bai daɗe da shiga sana'a ba ko ba mashahuri ba ne shi ba zai tsada ba don haka idan gidan masu wadata ne masu akwai ne saboda haka sai a ce waye kowa shahara a makarantar garin nan shi za a kawo ya yi karatu shi kuma za a ja da shi akwai wani ma da aka ja da shi a kai an kawo shi ya yi karatu aka ja da shi ya sa kuɗi tsaba ba akan kowane izini da zai karanta aka ce gaskiya kuɗin yi tsada ya rage ya ce bayan Allah ya ce wala sharu bi ayati sabanan qalila ya zan karɓi dan kuɗi kaɗan dole sai an bada da yawa kaga shi raiwa wa mara hankali ba hukaci bai san cewa duk duniya gaba daya a gurin Allah sama nan kalilan bace inda aka bashi duk duniya sama nan aka aka shi in aka kwatanta ka da abin da yake na ayoyin Allah to shi ya zaci cewa wannan kuɗi da ya fada farashi to an wuce sama nan kalilan din saboda ka zai iya sayarwa ka wannan kaga ba ba islafi ka ajiye su ba ka ajiye ba ba su ba za ka aikin da bai karɓo ba ya za a ce kuma akwai ladan shi gurin wani aikin fa bai yiwu ba sai dai in zunubin za a kai masa amma ba lada ba saboda ka wannan bai halatta ba na ji ka karanto hadisi ta ce mai rauni ne kuma yana cikin yau musulun ni ban ce haka ba ta karanta hadisi na ke mai rauni ne kuma yana cikin sa wata kalma ce aka yi magana wala yarquna ba hadisin gaba ɗaya ba wani lokaci mutum zai ji wata magana kuma ba ni nace ba yanzu ni nace ba gashi nan muna karanta ba a cikin abin nan ka zaka ce na ce me ma'anar wannan hadisin wa an ummu shariki radiyallahu anha qalat إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال كان ينف كان ينفق على إبراهيم حديث هنا شوى النبي صلى الله عليه وسلم يا أمرني أكشف أكا saboda lokacin da aka rura wuta za a jefa annabi ibrahim a ciki saka tana daga cikin wanda suka taimaka wajen rura wutar hadisi ne ingantacce da haka kashe tsaka yana da lada akwai wani dan uwa wanda ba shi da lafiya har azumi ya zo Allah bai ba shi lafiya ba bayan sallah sai ya samu lafiya kwana biyu sai kuma ya rashin lafiyar ta dawo har Allah ya karɓi ransa shin za a iya masa azumin watan ramadana ko ba za a iya yi ba hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu a wanda biyu ya mutu da azumi a kansa waliyinsa sai ya masa azumin amma abinda wata ruwaya take nunawa wannan saumun naziri ne azumin bakanci ba wai azumi na farilla ba wannan mara lafiya lokacin da bai yi azumin ba saboda rashin lafiya ubangiji ne ya dauke masa to man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra saka ba shi da lafiya ubangiji daman ya dauke masa lai azumin sai in ya samu lafiya ne wannan faralin ya dawo kansa ya samu lafiya kwana biyu rashin lafiya ta dawo kaga wannan bai samu damar ramawa ba don haka ma abin ubangiji ya riga ya ɗauke masa babu suna a abin nan amma wancan ba kance yayi alwashi ya ci saboda kaga wannan bashi ya ɗauka shi yasa aka ce a biya masa wannan kuma yace me ma'anar wannan hadisi an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna umara qala ala minbari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama amma ba'du ya ayyuhan nas إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما قامر العقل ثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا عبد الله بن عمر shi ya حديث سيدي لي sahihi سيدنا عمر sayyidina برين النبي صلى الله عليه وسلم wasallam yayi hudu تيكي a أما بعد بايا هكا يا ba'du haramcin giya ya sauka a lokacin ana yin giya da abubuwa guda biyar ana yin giya da inabi da dabino da zuma da alkama da sha'iri nau'i ne shi ma na alkama ce lokacin da giya ta sauka a haramcin ta ya sauka da waɗannan abubuwa larabawa suke giya ya ce wal khamru ma khamar al giya kuma duk abin da zai riki zai hankali to giya ne saboda kafku da cewa waɗannan su kadai ne giya babu shakka lokacin da aka haramta giya waɗannan su ne ake yin giya da su amma duk abin da zai rikita hankali ya ta kuɗa hankali ya sa hankali ya bushe to giya ne sannan ya ce abubuwa guda uku na yi turin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana wani bayani cikakke dangane da su wanda da za mu rike mu aiki da shi ya ce aljaddu mas'alar kaka a wajen gado da kalala wanda ya mutu ba ya da ba ya da furu'a ba ya da abin da usul ba ya da furu'a da kuma abwabun min abwabin riba da wasu babubbuka daga cikin babubbukan riba yace da mun samu cikakken bayani akan wannan wato an samu bayani karara amma usul din abwab din duk akwai su illa iyaka ba a fito karara an yi bayanin kowane abu filla filla ba anan kuma an bar wa malamai su ma su yi nasu istihadin waɗannan su dai tambayoyi suka zo hannu Allah madaukakin sarki ya mu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in